su ne alfirkatun najiya su ne ahalus wal jama'a muna roƙo Allah ya tabbatar da mu ka aqidar sunna mu yi rayuwar mu ahalus sannan sa'annan muna roƙo Allah in damu mutu Allah ka kashe mu ahalus ubangiji Allah muna roƙon ka ka da mu qiyama ahalus sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah wanda ciki iko ikonsa da ganin dama ya sake kaddar mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wanga lokaci mai albarka sa'an nan cikin wata mai albarka watan ramadan yana da kwana ɗaya ɗaya goma sha shida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1444 1444 miladiyyar annabi isa 2023 muna cikin wata na april ɗaya bakwai ga munan nan masallacinmu na ahalus sunnati wal jama'a jami'ut taqwa karkashin makarantarmu na hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi sannan muna roƙon ubangiji Allah ya tabbatar da mu kan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bayan Allah za mu yi sokaci kaɗan akan babban malamin mu nan jagoran mu ko mahaifin mu shine Dr. Idris Abdulaziz ubangiji Allah ya daukaka shi ubangiji Allah ya kare shi ubangiji Allah ya tsare shi bayan Allah Dr. Idris ya yi bayani ya yi wa'ansu kalamai ya yi wa'ansu maganganu wanda yake wannan maganganu nan fundamental ne ahlus sunnah wal jama'a shine ba ma neman taimakon kowa sai Allah wanda yake haka inda Allah ya inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aje mu kenan manzo Allah ce ka ku nemi taimakon kowa sai wurin Allah hadda ni manzo Allah sunan Abdullahi habrul umma hibrul umma manzo Allah ce ya gulam inni uallimuka kalimat yace ya kai yaro zan sanar da kalmomi wanda Allah zai amfanar da kai da shi duniya da lahira sai ya masa in ka kiyaye su to Allah ya kiyaye ka ka kiyaye karshe sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza sta'anta fasta billah wa idza sa'alta fas'alillah Allah ce ya abbas idza sa'alta fas sta'anta in zaka nemi taimako fasta'in billah ka ajiye kowa ka nemi taimakon Allah wanda ke neman wanga magana shine manzo Allah yana kallon ibn abbas ya ce ya abbas zan sanar da kai wa'ansu kalmomi wannan kalmomin nan zai amfana da kai duniya da lahira iza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi agaji fasta'in ka nemi taimakon Allah wa idza sa'alta in ka je nema ka je tambaya ka tambayi Allah sai ce to zan gaya maka ko da mutanen duniya su taru za su baka abinda Allah bai baka ba abinda Allah bai baka ba mutanen duniya su taru da su baka baka samu baka da wanda zaka nemi taimakon sa domin in bai baka ba ba su baka Ya ce in kuma suka nemi su baka in ya ana ka baka samu annabi muhammad ya ce Allah ya gaya mai wa idza sa'alaka ibadi anni fa in qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ka ce musu ina kusa da su uji wata da'i da'an to daga nan ga aqidan ahlus sunnati wal jama'a shine ba ma neman taimakon kowa sai wa wanga shine dr idris ya gina karatu akai sai ya zama cece ku ce wai yayi ma manzo Allah su'ul adab yana da ban mamaki a wayi gari wai dan dari ka ke cewa ai ma manzo Allah su'ul adab ku da ku suka ce manzo Allah sallah nawa yayi ku da kuka ce in Allah ya kuskure in na suke duba wani rukuyi gyara nan ga cikin ababun ga akwai shehun darikan da ya ce wali ya fi manzo manzon da kuka ce wali ya fi shi na ai manzo Allah na ciki ai ana neman tatattun arna mushrikai in aka wuce ku ba samu wani in ana neman marasa kunya wanda suka shiga cikin mutuncin Allah da manzon Allah billahi azim na iya in zauna nan na ransa da Allah na iya in zauna nan ban magana sam in ta buga klifin da kuka yi ma Allah rashin mutunci da manzon Allah har wani awa ya kai ba da na baki na magana in kuna so kuma mun mu gwada gobe wallahi na iya zauna nan ba zan ce kaman ni in ce kun ce mu ba zan ce kun ce ba zan kawo ne ku ku ce kun ce duba tun daga na Najeriya za mu kawo tun daga Najeriya wayanda suka yi manzon Allah rashin kunya Najeriya da mun gama shi mu shigo kasar Ghana suka yi manzon Allah rashin kunya da wanda suke an je ka yi yanda ke so in baka yi ba ka ne manzon Allah she sun ci ubanka muna da clipin nan muna da shi danga akwai wanda suka ce ubangiji Allah in bai kashe musu wani malami ba Allah ya ci duru a shi muna da wannan clipin nan na. kuma da iko Allah mun buga muku tun farko har karshe ai mu namu na Dr. Idris na muna kai yau muna kai gobe muna kai har ranar mutuwar mu alaiha nahya wa alaiha na'ish wa alaiha namut wa alaiha nub'ath yawm al-qiyamati insha Allah na ran sai da Allah ba wanda muke neman taimakon sa sai Allah Allah da kansa yace a gaya muna in kuna neman in kuna nema na mu suna kusa bai ce a je wurin manzo Allah ba manzo Allah ya ce ya ce da manzo Allah ya gaya muna eh muna ni muna wurin shi mu zo direct wurin shi manzo Allah kuma ya ce Abdullahi ibn Abbas idza sa'alta fas'alillah ga manzo ga manzo Allah gaban shi sai ce in kana neman taimako wani ka nemi taimako Allah ga manzo Allah ya ce wa idza sa'alta in zaka tambayi ba ni ba tambayi Allah manzo Allah ya ce Fatima na ransa da Allah in baki bi Allah ba ni ban ya miki komai gaban Allah manzala ce fatima fatima manzala ce fatima tu bat'atun minni yace fatima soka ne cikin gangan jikina in abu ya taba ta ya taba ni in ya taba ni ya taba Allah amma yace fatima an qidhi nafsaki minan nar ki kwace kanki game da barin wuta saboda in baki ma kanki wani abu ba in muka kai gaban Allah ni manzo Allah la ugni anki min Allah shay'a ban miki ko nuran Allah sai sa abin nawa ne ne wanga shine aqidatu ahli sunnah wal jamaa abin da nake son ku gane ahli sunnah wal jamaa duniya duka baki daya wanga mas'alan Dr Idris da zai mukabala gobe ba magana ne na Dr Idris ba man ajirin ahli sunnah wal jamaa wanga maganan da zai faru gobe tsakanin dr idris da sauran 'yan bid'a wallahi na ji wai kuma allah sa wai ne wai wa 'yan sunna suna ciki to daga goben nan ku 'yan sunna ba ne in kun zo wurin da ku 'yan sunna ba ne domin ba ku kan manhaji ahlus sunna wal jama'a me za ku zo ku faɗi me za ku zo ku faɗi ko shi dr idris in dai damuwan shi ke cikin zuciyanku to kuna wasa kun mutu babu kun je babu domin shi dr idris bai san ma kuna yi ba ajiye shi gefe magana haka ne ko ba haka bane haka magana yake maganan na manaji ne na ahlus sunnah wal jamaa haka maganan take ko da dr idris bai fadi ba mun fadi ko ba mu fadi ba an fadi ko ba a fadi ba Allah ya tafiyar da mu ya kawo da su fadi wa in wallau yasrakum thumma la yakunu amsalakum kisa mu nan darul hadis ahlus sunnah wal jamaa ni ban kira kowa ba domin tafiyar suna da ban tsoro yanzu amma mu darul hadis muna tare da shi tun na har na mutuwa mu ba gudu ba ja da baya ba wai matsayinsa dr idris ba matsayinsa yana kan manhajin aqidatu ahlus sunna wal jama'a ko ina kake muna tare da kai shi sa gobe gobe ba da dr idris za yi gobe dai da ahlus sunna ne mu ma muna ciki shi sa tun da shi ke gaba yana sai madadin mu duka ne baki daya kaka ya allah ya kai ubangiji unsur abdaka a doktor sheikh idris abdulaziz bauchi allahumma unsurhu alaihim allahumma kfihi bima shit allahumma kfihi bima shit doktor hasbukallah hasbukallah ya doktor hasbukallah ya doktor ya awa allah kai ne allah ka daukaka shi a kansu ubangiji allah ka daukaka shi a kansu shi zai tafi kan abin da ya san an bashi abin da aka rubuta aka bashi shi ya sani kuma kan wannan zai tafi to amma yadda muka san yan bid'a sun kulle wani abu to Allah abin da suka kulla mun dauki abin mun sa hannunka in gwamnati na ciki muka ce in yana ciki to Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim kullu jaran minhum له جارا منهم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كله جارا منهم كله جارا منهم إن سناتك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم إن سناتك إن ظننتي ناتك داما سوين إن إسكاني سو تاتتو إن إسكاني إن بدعاني مشركيني بعد كومو كيبا كومو نرجع من دولة كولاسة amma ku in kuna ciki ku in kuna ciki gwamnati in kana ciki to ga namu zuwa ma ya ma kulillahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir ya allah ya rahman ya rahim ya aziz ya ghaffar ya الجلال والإكرام اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كله جارا منهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد ku gane dukkan mu baki daya wurin bude baki mu sa Dr. Idris cikin addu'a ka kai wasa ka yi bude baki ba kamar addu'a ba wanga al'amarin aqidan ahli sunna ya fi rayuwar mu da jinin mu da abinci da iskan da muke shaka sannan duddan sunnan da zai shiga ko da kalma ko da dabara ko wani rubutu ya cutar da malam ta wanga bangaren to ubangiji Allah ka nuna muna karamanka cikin rayuwarsa yawo Allah ka mai tonin silili gwamnati na da dabara daban-daban to Allah ka fi su dabara Allah in sun shirya mai wani abu daban to ubangiji Allah kai ne Allah ka ruwa su kan gobe kai in kuma gwamnatin nan shi bawa Allah nan da aka ce zai amfani da shi yana ciki to Allah muna rukunka ka gwada mai sarautan ba nashi bari naka ne ubangiji Allah dadi da ake ce dadi ka bar ya taba jin dadi cikin rayuwarsa ubangiji Allah ka bar sarautan shi zama bala'i da musiba da bala'i a kansa yawo Allah ka daukaka mu dokta yawo Allah muna roƙonka ka daukaka aqidan ahlus sunna kan akidun duka baki daya Dr. Idris billahi alazim muna tare da kai matukan kana kan wanga akidan muna tare da kai muna so ahlus sunna Najeriya duka su gane da yan izala baki daya wallahi ya kai cikin daren nan ni izala da mabiya izala kowa ya fito ya yi declaring muna kan wanga mana wallahi shuru kan wanga abin canan sunna ne wallahi a yi kaman ba a gani ba duk malamin sunnan da zai kaman bai ga wanga abin ba kuma mana ajin sunna ne aje dr idris gefe zai kana da problem da shi ko ba ka aje shi gefe mana ajin na haka ne ko ba haka ba ne in kana da bakin magana kana da wani abin da za ka tofa ya taimaka kai shirin yadda kai shirin game da lamarin Allah to za mu gaya Allah ai nasullaha ko to Allah ya maka nasullaha fa nasiyakum duk wanda ya manta da lamarin Allah Allah ka manta da shi shi yasa mu ga muku ba batun Dr. Idris bane batun sunna ne yasa yana baka haushi wannan maganar kai da shi ne amma mu maganar da yake kan nan manhaji ne ne na aqidatu ahli sunnati wal jamaa wallahi kana wasa da wanga abin inda rayuwanka zai bata kenan shi sa dokta Allah baka lafiya Allah sa su sha mamakin da ba su taɓa sha cikin rayuwarsu in kuma ba batun mukabalan bane wani abu daban ne to Allah ruguza su kan gobe kai kai in ma gobe ne to Allah muna ka nuna mana gobe yawo Allah kai ka dauka kan manzo Allah ranar ahzab yawo ubangiji Allah kai ka dauka kan manzo Allah ranar yakin badar yawo ubangiji allah sahabban annabi muhammad kai ka daukaka su yarmuk da bigire daban-daban daban ga bawanka yana fama yana tada tutar la ilaha illallah karkashin manhajin ahalin sunnati wal jama'a akan fahimtar magabatan farko ana neman a cutar da shi yawo Allah ka dauka kashi. duk wanda ke da matsala kan wanga al'amari to ubangiji Allah ka sa ya kunyata cikin wanga al'amari duk malamin sunnan da ke fama a samu matsala kan wanga abin akwai wanda yanzu suke jiran gobe duk ya ji kunya to Allah ina roƙonka ka da kunyan duka baki da ka asa da malami akwai wanda suke son ya ji kunya gobe suna Allah Allah wallahi duma maluma da hasada ba kyau saka suna Allah ya gani bi ganin komi kai zaka gani bi ganin komi kai zaka gani wanga tafiyan sunna ne manhajin sunna ne ba batuna bane ba batun ka bane batun Allah da manzo Allah ne muna iya ba mu dacewa ma manhajin nan in masaloli ya zo mu aje masalolin gefe mu prioritize manhajin aqidatu ahlus sunna wal jamaa in ba mu yi addu'a Allah ya daukaka shi ba shi ya shafi sunna baki daya shi sa duk wanda ke zaune na cewa ya gani aika ka dan kenan Allah muna rokonka yanda yake fama doctor ji kunya ka aza duniya kunyar duniya duka ka dora da malami shi sa muna kiran mu na Najeriya in izala baki daya wanga ba lokacin shiru bane lokacin ga sunna ke neman ku dama kun ce izalatul bid'a wa iqamatu sunna to iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah iqamatu sunna ne shi sa ya kamata a fito ba za a yi magana ba a gane kan magana ba ne ka san kana kai magana a sa gane me kake nufi jagora ya fito kurin ya zauna ya ce magana dr na muna kai in an taba shi an taba mu duk makircin da za mu yi aima sunna makirci ahlus sunna na kuka ku fito ku yi magana amma kuka yi shirun wallahi kun ci amanar sunna kuma kun san gaskiya yake yi ku ajiye mashi na kaga na cewa ajiye dr idris gefe ko wani ya ce ainihin shi kaza ba batun kai da shi bane yanzu yana kare mutuncin manzo Allah ne muna kare mutuncin aqidatu ahlus sunna wal jamaa ajiye masalan kai kai da shi gefe ka gabatar da nan kai da warin jamu zai yi ma Allah ya zo da wanga abin ne ya gani sauran maluma sun dauki problem su da shi su yi shuru. ko sun ajiye su fito su kare sunna a yi nan za gane kana son suna ko baka son suna domin in makiyinka wanda kai da shi ba ku dacewa ya yi gaskiya ko manhajin ku kenan she magana ya kai lokacin za gane kai malamin suna ne ko kai ba malamin suna mai she ka ajiye shi gefe ka fito kurun a taimaka a tare tuta alu suna so in an koma kuma akwai magana sha ta yi shi sa ina roƙon ku jama'a ahlus sunna musamman mu nan darul hadis don Allah mu yi sallah mu yi addu'a dan mu sha ruwa mu yi addu'a muka yi sallan magrib sujadan mu da mun kare addu'o'i mu yi mun kare sallah kuma mu yi bayan sallan isha kuma mu yi mun kare tarawih mu yi mun shiga gidaje kuma mu yi kowa ya je ku yi iya gwargwadon ku daidai misali iyayenmu addu'an da muke iyayenmu suka muna addu'a Allah na karba ko baka mu shiga gida mu gaya ma iyayenmu akwai wani gwarzo namiji sadauki cikin tafiyar sunna jagora la yakhafu fillahi lawmata la'im eh you can never take that from him you can never take it from him Allah ya bashi baka iya ka kwace wannan abin wuri shi ubangiji Allah ya bashi Allah ya daukaka shi ubangiji Allah ya masa you can never take it from him baka iyawa Allah ya ba Dr. Idris wannan baka iyawa shi yasa bai Allah ku yi addu'a ubangiji Allah ya daukaka mu na shi ba daukakan Dr. Idris bane daukakan Allah ne da manzon Allah sa'an nan 'yan darika da ke ciki Allah kunyata su ubangiji Allah ka kunyata su da kuma wai wa'ansu wai na ji wai wa'ansu wai maluman sunna su ma ta kasa kasa har an kira su har sun amince kai tafiyar sunna na da ban tsoro har an kira su sun amince da a zo a zauna da su a tujara Dr. Idris za a shiga cikin lamarin Allah kuna ciki karshen ku kenan duk addu'an da zamu ya kare kanku da dare kuna ku ce gwamnati mu ku ciki amma in dai kuna ciki wallahi muna roƙon Allah addu'an duka ya kare kanku ubangiji Allah sai kare kanku duk kunyan da kuke son wanga tafiya ya ji she Allah ka gama kunyan duka ya koma kansu ubangiji Allah ka dauka mana Dr. Idris Allah ka dauka mana shi Allah ka dauka tafiyar sunna bai Allah suratu hud mu yi karatu sannu a hankali iko Allah solan mu ya kamata a samu waɗansu da ke kusa da shi ko mutan ya mai yawa sha rage wani mana in ya yi yawa sha rage wani ko ba ka ba a rage a rage da yawa in akwai masala rage in wutan ya yi da yawa a rage wani ko eh a rage a rage ka san yau yau mun yawa sosai in ya yi yawa a rage fane in kuma kuma akwai wayan sun shigo masallaci suna plug plug abubuwa wanda suka plug abubuwa da Allah ku kashe plug nan ku kashe mana plug ya hankuri wayansu sun zo karatu shi ya zo tunda ya zo bare zai plug in ka plug ba mu karatu fidda naka mu yi karatu ko ba eh, eh fidda naka mu samu yi karatu eh ai yau ko magana Dr. Idris Ngakurin kurin ko eh, eh. don ana neman sunna ta ji kunya sunna ba za ta ji kunya ba a sunna ba ta ji kunya ba ta ji kunya ta ji kunya eh. yan usulub ubangiji Allah ya kunya ta ai ba batun fitowa Allah ya ta su munafukai alade ma ya fi ku kanshi marasa mutunci mutanen banza yan usulub duk wanda kaga yana batun usulub yana da wahala ka ga yana wazin akida ba su wazin akida bai taba wazin akida sam duk dan uslub duk malamin da kaga kullu yana batun uslub ku je ku duba wazayyan shi ba wato akida ciki ko ne kare yanki kun san ku mun san ku Allah ka ka Dr. Idris Allah ka ka shi wallahi in Allah ya ka mana shi Allah in ka ka mana shi gobe wani na masu da wani abu na musamman da zamu yi zuwa ga Allah cikin tafiyar ga duk wanda bai maka ba Allah ya kashe ka Allah ya sa abin ya kashe ka Allah ya sa haushi ya kashe ka muna magana ga kaji haushi Allah ya sa wannan ya kashe ka Amin. mutanen banza marasa mutunci ana taba Allah hankalin ku kwance kaga yan iskan da suke magana Dr. Idris Nafa, sun ji an nuna wani limami ga an aka ce an ganshi an ga Allah kun ji sai magana marasa mutunci munafikai ga munafunci ku ya fitu sun ji sun ji an nuna wani aka ce in an ganshi an ya ce an ga Allah kun ji magana wani ya ce manzo Allah sallah nawa yayi sallah nawa yayi sun ji wani kuma ya ce mutane nawa ya musulunta ya musuluntar da su population saudiya ma su nawa ne wai ba su kai ma miliyon nawa ba amma shi da shi shekara saba'in kenan yana musuluntar da mutane yana sallah kuma bai bari ba yana ciki wanda duka ba yi magana shi ba batun dr idris da ya ce bai neman taimakon kowa sai allah har manzo Allah bai neman taimakonsa sai Allah ai maganar da Dr. Idris sai fadi na manzo Allah ya karantar da shi fadi haka maganar da Dr. Idris sai fadi na akida ya sha wurin manzo Allah shine me ya gulam إذا إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله in dai wanga za a yi kuma dr idris shi ke da maganar shi gobe din zauna shi zai bayani maganar shi ba ka yi yaka lazimta mai abin da bai faɗi ba to wurin muke son mu ga gwamnati wallahi in gwamnati na ciki to billahi azim mun kama mu gwamnati da kun ji alkunutu da gwamnatin Bauchi na ransa Allah in je gwamnatin Bauchi na ciki mun kama mata alkunut kenan wallahi wallahi ba shi ganin aka yi zabe ba ai Allah na da mamakaiya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين التي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون gwamnati abinda Allah ya yi mafi fir'auna kai hankali za yi amfani da wasu shari'a commission to Allah ya sa su sun zo su ji da su yi adalci dama mun ce in suna ciki in kuka ga abin da muke fadi ya dame ku to da ku muke kuna ciki dama mu yi in ko shartiya in kuna ciki addu'ar ta sauka muku in ba ku ciki kuma ta shike ai zama za ku yi me kace ko ba ka ba ku ka kawo korafi ko to malam me kace shi ya fadi ya kawo dalilai to ya kawo dalilai kuma me kuka ce ko ba ka ba amma kun shirya wani abu na ran ransa da Allah ya kare kanku insha Allah suratu hud annabi hudu ubangiji allah ya aike shi zuwa ga adawa adawan nan in kana neman waɗanda suka yi ma allah girman kai suka yi ma allah kankantara don halittar da ubangiji allah ya ba su adawa na ciki ka san wa akwai kafirai da ke kafirci saboda abin da allah ya mai ko to adawa na ciki akwai wani saboda abin da allah ya mai yake butulce ma allah neman da Allah ya masa yake kankantara to ana neman irin wa'annan mutane cikin duniya adawa ne farko domin Allah ya muna bayani ya ce lam yukhlaq mithluha fil bilad irin su na ba ta bayi ba na muku bayani to ga ba annabi ya zo yana musu bayani yana musu nasiha har suka ce qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki aliyatina an qawlik qala warwi kai wanka karanta mu na qalu yahudu na ja أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نعم وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء نعم قال إني أشهد الله واشهدوا نعم واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما مستجاب جي أقول جي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 wama nahnu bitariki alihatina an qawli tunda ka da hujja ba abin da zai samu bar allolin mu kan magana kanka kace mai bautan gumaka fa ayi ja aya ayi bayani yace shi bai barin Allah bai barin gumaka ya bauta ta ma Allah shi salamar mushrikai bai da mamaki Allah da shi yayi wai bai barin Allah da shi yayi ya bauta ta ma Allah da yi shi kun ga ga shi wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli allolin da suka ce ba mu barin sunna su da kansu suka je kasuwa suka sai ƙasa suka sai kile suka sai siminti suka hada-hada suka hada suka yi su suka kira su Allah shi suka ce ba su barin wannan Allah nan da Allah da ya samar da halittansu mu gane ko thumma min nutfatin thumma thumma khalaqna nutfata alaqa fa khalaqna al'alaqata فخلقنا المضغة فكسونا العظام ثم أنشأناه to ba su wai su ba su barin Allah da su suka yi su bauta ta mun ga ka san duk abin da Allah sun cancanci ko shi sa kun ga Allah zai musu ai kana iya mutum ya iya shege ko kuma azaban da ake masa ana iya wani bai kasa abin da ya yayi ba Sheka kaga azaban da za mu suka ce wanga ma me ne ya sha wanga karen duka da an bayyana ka ce a ba mai ma ba sosai ya cancanci a ya cancanci wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli sai suka ce mi wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma wallahi ba mu imani wa ma nahnu laka bi mu'minina ba mu imani san. shede ma ba mu da wani magana da za mu gaya maka mun lura wani abu ya same ka na'am inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu ba mu da wani abin da za mu ce maka kai sai dai sashen allolinmu sun taba ka sun taba ka da cuta sun taba ka da hauka sun yi hushi da kai kalaman da kake yin ga hudu ka zo kana ta abota ta ma Allah a kyali su yi hushi eh da kace abota ta ma Allah shi kade ba su cikin nan su yi hushi kamar wayanda yanzu haka yanzu haka kun ga Dr. Idris magana Dr. Idris sun fa kare hakkin Allah yake fa inda rika suka yi fushi ai da yace bai neman taimakon kowa bai kira sunan baban shi Abdulaziz ba sai ya ce bai neman taimako sai wa shi hankalin sai tashi shi gwamnati bauce shiga ciki kai gwamnati wai baka wai baka sarautanka wai baka yanzu wanda magana gama shi gwamnati har ma ka wato ku ba ku da tunani ma ba ku ku zauna ku yi binciken kuma shi kun kira an zo an zauna ba ku da ilimin wato ilimin election ne da yadda za ku yi election kun sani wanda ba ku ya ku gane dr idris na da gaskiya shi kun zo kun zauna a amrun dubbi rabilai a an shirya wani abu kasa to bari mu gaya muku yadda kuke da karfi mu wanda muke bin shi ya fi ku karfi sunan shi allah wallahi da bauchi da sarautan bauchi da abin da ke cikin bauchi duk na allah ne yanzu aka duk makircin da aka shirya kan gare waye allah ya sani to allah kai ne allah arina fihim ajaiba kudratin yanzu fa wa ma na'nu bi ai da su da karatu ga mu wa ma ai da ma muna batun dawa ne ana tauhidi ana neman misalai dokta kai ne kwanta kai kwana ida ma yau ya ji ya saurare mu ba bai kamata ya wani karatu ba yi shuru har gobe ya jira musu kamar aradu hmm. kuma alhamdulillah mun yadda da shi eh ba kan wallah sabani dokta kai wasa wallahi da hujjoji she barka zama wawa da hujjoji wa man yu'ta alhikmata hikmata ba batun dokta bane ni ban taba gani she bai taba gani na ba abin da yasa kaga muke wanga exchange ga duka aqidatu ahlus sunna shine kawai shine kawai batun sunna kawai eh batun sunna ne kawai dr allah baka lafiya wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik suka ce ai mu allolin da mu muka yi da hannunmu nan ba mu barin wannan allolin nan mu je mu bautata ma allan da kace ya halice mu ka san wayan ga shegu ne eh, eh wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik sai suka ce in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu shi hudu muna da ma magana da kai yanzu kai yaro ne baka san abin da kake ciki ba akwai maganganu da kake yana ya zama problem ya ce kamar me suka ce allolinmu nan rabi ma ba duka wasu fushi da kai shi san abin da kake ga hauka ne mutum mai da'awa shine mahaukaci in Kulu illa taraka ba'du alihatina bisu sashen allo ba ma duka ba sashe inda duka ne da ba kyau in na kulu illa taraka eh, eh, taraka ai bimana in kaga an ce ya aruhu arahu ya aruhu arahu bimana asabahu sun shafe ka sun taba ka bisu shesa sun taba ka da tabuwa ka tabu yanzu wanda ke cewa ubudullah in ana neman ma mai hankali cikin zamantake, akwai da ya kashe hankali to amma wai shi ne mahaukaci in na kulu illa taraka ba'du na bisu sai ya ce musu to shi masu dawa wato nan ga Allah ya kawo muna ne manzar ya kawo muna misalai ya kawo muna labarai yadda 'yan ma'annaba suka yi gwagwarmaya wurin da'awa don kuma ku gane abinda kuke cikin na gwagwarmayan da'awa ya shi sa manzo Allah da maganan yayyawa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sura kai problem ne eh bayan shi kunna kana cinye haka iko Allah to <laughs> bin jarabta ne wa bayan la su wayannan yan bid'a da kuke ganin ga su masalan su ne shine in dai zuwan in dai wanda za a bin shehannan su ba su samu masaito problem ne to kaga yanzu haka ana batun ana batun Allah suna su magana shine inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu shi sa wanda kaga ana batun Allah yana batun babana shehuna imma mushriki ne ko dan bid'a eh duk wanda kaga ana batun Allah da manzon Allah eh to wallahi wallahi babana wo wallahi babanka me waye ubanka ana bayanin Allah da manzo Allah waye ubanka ai darajar ubanka nan musulunci ya sai mai kai kanka da kaga ka zama mutum har babanka yare ne ka ka zama mutum wallahi ba da musulunci da kai baka zama kowa ba shi yasa in baka jinjina ma wanda ya barka zama wani abu ba to shi ne kai butulu ne shi ake ce ma kafiri kafiri don butulci in Kulu illa taraka ba'adu alihatina bisu saka ce ai mu babu da wata magana sai dai muna ce maka eh, taraka ba'adu alihatina bisu sashen allolinmu ne suka shafe ka da hauka shi sa annabi hudu kai mahaukaci ne haka suka ce da mazala shi ma mahaukaci ne shi sa har wani malami malamin boka eh malam mai rukiya dimad ya taso tun garin su da kudin motan shi da kudin abincin shi da abin hawan shi ya zo wurin manzala manzala ce lafiya ya ce ko ina an ce wa kai mawakaci ne e ka tabu illa a ka babu aliyatina ka tabu an ka tabu ka taba lata da uzza da hubar shesa sa ka tabu to na ga maganar yayi yawa ko maganar ka ko ina muka zauna maganar ka an tashi maganar ka yara maganar ka manya maganar ka shi ne ce to shi ne na ce to inda ya tabu ne ni kun na jinyin ta ina jinyin tabuwa hmm. shesa sa kaga na taso tun daga gari na uzd ba kowa bai bani kudin mota ba kudin mota na da kai ba wanda ya bani kudin abinci na hawa abin hawa na na zo nan maza na ce me kaka ce na zo maka jinya ne kowa ya samu lafiya domin ka damu mutane <laughs> na zo ne maka rukiya ka samu lafiya a zauna lafiya shi maza Allah ce to shikenan inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh manzo Allah ya kai yace sake manzo Allah ya kai yace sake ce ah kain gade ba wani da ba ake ce mawakaci ba ya ce ai ni ko ban taba jin magana mi kake kamar haka gaba Allahu akbar sallah ce me kake nufi ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu shi sa irin wanga maga kalaman ga dake damun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya kawo labarin wani ba annabi balarabe ko zuwa larabawa don ya gane maganan ba kai bane ba kai ne farko ba abin ya samu ɗan farko illa taraka ba'du aliyatina bisu shi annabi hudu ya ce to ku ji ku ji radina na'am qala inni ushhidu Allah ce inni ushhidu Allah ina shaida Allah ai bi mana ushhidu Allah ala nafsi yawo Allah kai ne shaida akan kaina da kaina ka san wanda zai abu ce Allah ne shaida na ya kai ya san yana da gaskiya domin wani aka ce to kira Allah ce Allah me Allah me ko za kira Allah Allah ba gaskiya ko dai aka ce ma wani magana da ka faɗin ga to ba damuwa yi rasuwa ce rasuwa mai magana da ya kai rasuwa ya kai rasuwa <laughs> in kaga ya ce ai wanga ba mutum Allah bane o oh, wato ni shaka ce mai to ba ma ni magana na duka Allah ne eh, in dai naka ba mutum Allah ne ni da kai ya tun kwanta ya fai. shi yasa <laughs> annabi hudu shi ya ce musu ushidu ni ai mana ushidu ala nafsi ina son Allah Allah kai ne Allah kai shaida kamar da manzon Allah ya shaidar da Allah cikin al'amarinsa ai bi mana Allah kai shaida ni ba mushriki bane Allah kai shaida abinda suka fadi na gaya musu Allah kai shaida Allah kai shaida allolin su nan wallahi Allah ina son kai shaida allolin su nan bana shakkan su cikin zuciya na ko su yin su wani abu to amma yanzu zai zai kawo magana ai yanzu yake shaidar da Allah to maganar da zai biyo bayan yanzu zai zo ushidu Allah shi ce me ya yace to Allah ka in aka sa Allah shaida ai ba ruwan kowa kun ba ruwana da wani amma ku kuma kun shaida <laughs> kan me ku na ku kan me anni bari'un mimma tushrikuna min duni anni ni annabi hudu anni ni annabi hudu bari'un na barranta na barranta ba ruwana mimma tushrikun ga abin da kuke tara Allah da shi ba su amfanarwa ba su cutarwa sannan ni da kuke gana ni ba maukaci ne ba su su komi ba abin da suka mini ba su su min komi to haka ake so in an kalubalance ka da irin su malumman boka da su subu ana maka magana da an kare shi ka ce Allah kai shaida wanga bai yi min komi haka zaka fadi ushhidu washhadu sai ce أني بريء مما تشركون أني من بريء na تشركون من دونه نابرنتا da abinda kuke tara Allah da shi koma bayan Allah shi yasa ya kawo min duni akwai kira da ya yace anni bari'un shaka tara ko min duni anni bari'un mimma tushriku anni bari'un mimma bari'un mimma tushrikuna min duni ai koma bayan Allah sune wa ai allolin da kuka tara tare da Allah na ku shaida ni ba ni ciki na fita ciki shi sa ya kamata always wanda nake ga muku na hanyar jirgi daban hanyar mota daban bi ma'ana ni na kunnan ba ni ciki ho ko ya za ku yi ba compromising don a tafi Na wa Allah daban naku Allah daban in ma ku ku dawo ko in dawo shi ni Allah kiyaye ba zan dawo ba na barranta anni bari'un mimma tushrikuna min duni shi ya ce musu to yanzu shan suka ce me kake rufe yace ku ji abin da nake rufi fakiduni jami'a yace fakiduni fa talu fi makrikum wa durri wa durri antum yace ba ku je ina son ai kun allolin sun min wani abu to ba abin da za su ko ba wanda abin ya faru amma ina son ku gamu ku duka ku gamu manyan eh, adawa duka da manyanku da sarakanku duk baki daya ku shirya min makirci kamar yadda mushrikan nan suka nemi su shirya da ma dr idris makirci yan bid'a mun gane ko ku shirya min makircin ba komai ya ce wallahi fakiduni kuma ki kaidin na kuwa jami'a ku dukanku duk wani makiri ku ka ku fite ba fite shi ba duk wani makiri cikinku ku gamu ku min makirci na thumma la tunzirun yace thumma la tunzirun ina kuma ba ku albishiri na ba ku dama la tunzirun ka min jinkiri ku yi da sauri sauri kaku ce shekara guda shekara biyu yau gana magana ko in the next minute ku je ku yi in kun iya kenan bi mana ba ku iyawa wallahi ba ku iyawa ai ku sani a ce ku jira shi lafiya bi ce bayan bakwai guda bayan bakwai ce kaku ba in an ce bakwai guda kun bata lokaci ni ban son rayu bakwai guda ban son kai shekara guda yanzu yanzu yanzu yanzu min al'an yanzu yanzu fakiduni jami'an al'ana al'ana thumma la tunzirun ka san wanda zai duba 'yan boka da mushirkai da kafirai ya ce ku yi abin da kaga dama wallahi wanda kaga ya faɗi haka ya taki wani abu kun san wa ya taki wa ke gabansa Allah Allah ne gabansa amma akwai wayansu yana da wani sunna malamin sunna samarin sunna da ya haka no shaji tsoro yana so wallahi yana akwai wanda suke shakka malumin boka Shisa sunna shisa sa samari ko wa'ansu maluma ke cewa sunna ba baki ba ne sunna aiki ne akwai alu sunna dewa baki ne sunna da barin ya maka sunna bai tsoron boka sunna bai tsoron maye sunna bai tsoron kowa shi Allah ba a gama Allah da wani wurin tsoro fala ta khafuhum wa khafuni sai Allah ce me shi sa da zari khawfu ibada in ka kara wani kan Allah ka zama shirki sai sa muke gaya ma kowa muke cusa da mutane akida cikin zuciyarsu banda Allah kaka ji tsoron kowa kaka bar kowa ya firgitar da kai dubarin ya maka da Allah zai kawo ka akwai da ya kawo ka akwai wani tare da Allah ne akwai ne ya taimaka ma Allah ne cin da shanka komi Allah ne sai sa ka kowa ba zai maka da haka kuma wani ya fita cikin rayuwarka komi bai faruwa eh shi shi ke tafe da rayuwarsa ba Allah ba ta shi sabai bai Allah sai ya ce musu fakiduni jami'an sai ce thumma la tunzirun la tuakhirun wa la tumilun ka ku yi jinkiri ina son yanzu yanzu ku je ku yi kamar jiya da nake ku labari wani sarki ya taɓa kunna mu shehun dari kamari babban shehun dari ga sha mari wallahi aka kunna mai mari rawanin shi ya sake hanya ehiye kaza sheshi ya ce ka gani sarki ya ce ban ganin komi bakwai guda sarki zai daga hannu bakwai guda ya nuna kun gane ku to wanga ke nuna lalle mutum ya san Allah an sha mari kuma komi bai faru ba <laughs> rawani kuma ya fadi <laughs> three ba ku ba sai su yi komi karya ne ya gani ba mu ganin komi lan bana. illa ma kataba Allah gobe ya gani wallahi an tsintsiye ka koya suke fadi ne Hausawa ya suke fadi ne na malai sa eh ya suke fadi wa an tutsiye shi gobe ne an tutsiye shi an tutsiye shi kuma akwai wani makhariji ma cikin na wai an tutsiye shi gobe mun ga wanda da tutsiye hmm, mun ga wanda da tutsiye wato an turke shi ke ɗauko eh eh bai ganin komi tunda dokta sai sa muna gaya dokta ya dogara ga Allah wallahi ko mun ga ahli sunna da wane ne duk baki ba mun fito don muna magana ya samu a'a ya kyale mu duka ya dogara ga Allah ya kyale kowa ya dogara ga Allah kamar yadda Ibrahim ya kyale kowa ya dogara ga Allah kamar yadda annabi yunus ya dogara ga allah kamar yadda annabi ayyub ya dogara ga allah kamar yadda manzon allah allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معك يا دكتور الله معك يا دكتور الله معك يا دكتور إن شاء الله Allah na tare da kai duba mu kowa ke kan sunna masoyi mu kenan ba ruwa mu da wani munafunci da wani hasadan banza yanzu aka wani batun doktor ya dame shi ka mutu kuma kana mai hasadan nan zai kara ci duba abin da suka mai doktor ga kun ga abin da suka mai wallahi babban nasara daga gobe zai ci eh, in ya ci nasara ai duba Allah na kawo misalan bayansa na kwarai cikin kowane zamani Allah kiyaye ka duk inda kai kuskure Allah ya fi maka inda kai daidai Allah suka cikin mizani gobe sayuwar sunna ne Allah dauka ka wanda suka nemi kansu ka ji kunya in su miliyon ne Allah ya gama kunyan miliyon ya dora kansu ba su kansu duka ba miliyon miliyon nan kunyan miliyon nan kan kowar gudansu guda guda miliyon miliyon miliyon miliyon ai mu muyi maganin guda duwa insha Allah sai ya ce musu kaman a inni ushidullaha, Allah wa shahadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an sai ce me thumma la tunzirun suka ce a kai lafiya me ka taka ne me ka taka she ce ne inni tawakkaltu ala Allah yace inni tawakkaltu ala Allah ku je ku yi abin da kuka ga dama ni na Allah i'tamattu ala Allah na dogara ga Allah hasbi wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna allahu maulana lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa maulana inni tawakkaltu ala Allah ni na san Allah na dogara ga Allah ku dukkan kunga da karfin kunga da dabaran kunga da makircin kunga in kuka hadu in na dogara Allah baka kuma komi Allah da aiko ne nan kuna ji wasa ne ai ba Allah wai ana iya mutane su ga musu imma ba duk wanda kaga suna son su hada kai su imma wani cikin rayuwa wallahi ba san Allah ba sai yana ban mamaki ma kaga musulmi dan sunna yana so ya gamu da danwan shi ai makirci a baka san Allah ba inda ka san Allah da baka yi a'a wanda kake son ka mai makirci na rayuwar shi hannuwa yake abinda kake son ka mai nan bawan Allah kake son ka imawa to ashe da Allah kake duk wanda zai ma bawan Allah makirci billahi lazim da Allah yake kaga makircin da suka shirya ma Dr. Idris Singa to da Allah suke suka kawo takardan kuma ya sai ne duk da cewa ma wai wa'anda ma za su zauna a yi mukabalar da su da aka yi nazari muka gano wa'ansu ne da dr idris ya taba sa baban wani kunya ya taba sa baban wani kuka ma ya ce shawo bar kuka ka ja aya eh to amma kaga ya sa babanka kuka ya bar babanka ya kuka baban baban me shi ya kai shi fada ya abin nan shi ya itsiye shi daga fada she ya fara kuka ya fara kuka an kawo yaro yaro zai rena mu dokta ya ce shau bar kuka ga ja'aya to kaga wanga magana an ce tun ba ife mu ba aka yi to kaga da she a bari ko to dama mai rabun shan duka bai jin bari she ya sha she ya sha bai <laughs> rabon shan duka bai ne eh akwai iya iyaye mu farfarawa Allah ya kiyaye ku suka ce bari bari baka bari kabar banza eh bari bari baka bari kabar banza hmm, kuma wallahi gaskiya ne bari bari bari kace baka bari ka bari banza ka bari banza gobe mun gani in Allah ya yarda ala ayyati halin sunna ya daukaka gobe insha Allah sai ce inni tawakkaltu tawakkalta ala man tawakkalta ala man ala me ala Allah yace ala Allah akan Allah na dogara ga Allah shi yasa tawakkalu ala Allah ku duka ku dogara ga Allah yace tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah Allah nan ga siffansa ya yake rabbi wa rabbikum wa rabbikum ubangijinku kuma Wayan nan da kuke cewa ba ubangijin ku bane ku adawan ga da karfin ku da wayon ku ga duka Allah ne ku kulle min nan gabe kulle min wurin inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi nabi hudu ya yaba Allah ya jinjina ma Allah ya ce inni tawakkaltu ala Allah na yi tawakkali ga Allah rabbi ubangiji na wa ubangijin ubangijinku yace kun san Allah nan ba ku san shi ba ko wane ne Allah malam Musa ya yake ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha dabbatin illa illa huwa akhidun bi nasiyatiha ma min dabbatin babu wata dabba babu wata dabba ina jin mu yi wanga karatun nan ko mun yi wanga bayanin ko wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha sai ce me kullun fi yace inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum sai ce ma min dabbatin illa ala allah illa huwa akhizun bi nasiyatiha yace ma min dabbatin babu wata dabba babu wata mai huci mai rai illa huwa face allan da na dogara a gare shi nan akhidhun bi nasiyatiha yana damke da makwarkwadon wannan dabban nan ai rayuwan da ci da sha da rayuwan da mutuwan da kai kawo duwa ba wanda ke huci face Allah da damke da makwarkwadon ka mu dukkan ga rayuwar mu hannu Allah yake gaba daya ce shi sa al'amarin ba naku bane al'amarin wane ne al'amarin ubangiji Allah ne subhanahu wa ta'ala sai sai ce inni tawakkaltu ala Allah sai ce inni tawakkaltu ala Allah rabbi ai tawakkaltu ay bimana awkaltu amri min ila Allah wa fawwadtu amri ila Allah wa atamattu alayhi wa tahassantu bi na dogara ga Allah sa'an nan kuma na sallama al'amarin na ba Allah na yi mika wuya na ba Allah sannan na yi makaina kariya da kariyan Allah shi yasa inda ku nemi kariya ku yi da Allah ku nemi kariya wurin Allah kun sama nan kariya kaga bayan ka dogara Allah tawakkaltu ala Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil shi kuma kace ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq in kana fadi kaman in kana fadi bari ba ku misali in kace ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq so daya a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq so biyu a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq sau uku kana fari sha Allah ya kawo ka tangan karfe ya kawo riga she kewaye ka da shi kaga da wannan ya isa ko she kuma kace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul 'alim shi ma sau uku sha Allah kuma ya kara ayatul kursi sha Allah ya kara kul wallahu she kara قل اعوذ برب الفلك شيكارا قل اعوذ برب الناس شيكارا سي اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي الله اكبر معنى اني توكلت على الله كده kaga da wanka ka kare. <laughs> gani nan bari nan ka shiga ka fita ka je ka komo a ya kake ka ga makiyinka da ya ganka a wani suwani ya kuke Allah kiyaye ku wani Allah sa albarka ko yanzu ya ce shegen yaro <laughs> inni tawakkaltu ala Allah shi sa yana ga wai tu bi nayi ma kaina garkuwa da wa da Allah yasa in kai in kai addu'o'in ba rubutu ba laya ba kamfu ba guru addu'o'in ga da Allah duk wanda ya yarda da Allah kai wa addu'o'in kana na neman wani abu kuma kana neman wani abu kuma ka yanzu aka bayan sallar asuba ka karanta Qur'ani na karanta Qur'ani bayan sallar asuba da ka kare karanta Qur'ani shekai. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كان قام هناك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سنك دوكو الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نال دكاي ودندك كاكاري سنك زو سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كاكاري دا wato ka kawo ayatul kursi ka kawo kulawus rabbi nas ka kare shi ka bude qur'ani shi kai karatu shi ka bude hisul muslim shi ka doko tun daga Allah asbahtu wa asbaha almulku lillah ka kare ka je kaza ka kare kaga ka Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya Allahumma inni kai kai kai kai salatu ala nabi ka zo ka kai ya hayyu ya qayyum kai wanga duka ka kare don Allah in kai wanka kare ka nemi sharubutu rubutu da wannan zai kare ka rubutu ba wurin Allah ba ba wurin manzo Allah ba wurin wani Allah da manzo Allah wanga addu'o'in ga wurin wa wurin Allah da manzo Allah shi sa da yace inni tawakkaltu shi yace inni tawakkaltu ala Allah shi yace rabbi wa rabbikum sai yace ma min dabbatin fil ardi ai babu wata abinda take takawa a doron kasa ma min dabbatin illa ala illa huwa illa huwa akhidhun bi nasiyatiha an-nasiya shine makwarbada nan to malama sun ce ubangiji Allah ya yi amfani da wannan kalmar ne larabawa in da su wulakanta ka ana iya ma an yin taka shi a buga maka wani alama kan goshinka da ke nuna cewa kai bawon su ne jiya mun gane ko wato da wannan ake doka a kaskantar da mutane sai Allah ya musu ya musu languages ai ba wani dayanku da ke kai kaface ni ke damke da nai na ce rayu ya rayu na ce mutu ya mutu na ce ci ka ci na ce sha ka sha na ce ba ci ba sha ba ka ci ba ka sha fadi ka fadi accident accident ba accident ba accident tashi tashi ba ka tashi ba ka tashi yi aure ka yi aure samu samu aljanna aljanna wuta wuta sa'adatu dunya wal akhirah hannu Allah yake ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha sai ce wane ne Allah shinna inna rabbi ala siratin mustaqim yace inna rabbi lalle shi ubangiji nan nan subhanahu wa ta'ala ala siratin mustaqim bimana ala di ay bimana inna rabbi ala siratin mustaqim rabbi ila siratin mustaqim addinin ubangiji na da nazo da shinna addini ne da ke tafiya kan hanya madaidaiciya ba kwana-kwana ciki inda ana neman gaskiya ne to ni na zo muku da gaskiya ba wani abu koma bayan abin da na zo muku da shiga wannan tafsirin ne mina tafasir wa tafsir ya kul wani sumanin masu kace inna rabbi ala siratin mustaqim ai mana inna rabbi wa in kana qadiran alayhim fa innahu la yuzlimuhum wa la ya'malu illa bil ihsani wal adli wa la يعمل إلا بالإحسان wal فيجازي bi isyani والمسيء بعصيانه أي بمعنى إن ربي على صراط مستقيم با الظالم سلكي بني in kai alheri alheri in kai sharri sharri in ah, ah, ah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan wa man asaa fa alaiha manan inna rabbi ala siratin mustaqim wato ubangiji mai adalci ne ba wanda ya kai Allah adalci ta waga shine jawabin annabi hudu zuwa ga sauran mutanen bakiriya malamar da kuma sauran ayoyin ka karanta mana na'am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 نجيناه هودا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله نعم. واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهم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 فما تزيدونني غير تخسير بارك الله فيك عمر أحسن الله إليك الله يساك الخير تبع الله ونن kaɗan kenan daga cikin gwagwarmayan annabi hudu da jama'ansa ya faɗi suka fada shi ma ya zo ya sake ba su jawabi to ina jin ana cikin wannan gwagwarmayan an kai inda za a kai a tuki bayan an tuke an yi da'awan ya zo ya kai sinkiya ba abin da zai sa su karbi wannan da'awa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 abin da ta zauna ce abin da ta zauna kai gobe ke ma'anar mukabalin gobe shi ne an ce ka a nemi taimakon kowa she Allah shi sa an je kuma da a zauna da musulmai kan wanga magana ikon Allah kai manzo Allah kai gaskiya kace in zamani ya kai addini ya zai zama kaman garwa shi ne wai wanga da wai kuma da zauna da malami ya zo ya gwada ya zo ya gwada hujjojin da ya sa ya ce ka a nemi taimakon kowa she Allah wai musulmi ke neman wanga wurin musulmi mukabalan gobe fa za a zauna kan me yasa aka ce ka a nemi taimakon kowa shi Allah sannan malamin ya zo ya kawo hujjojin da yasa ya ce shi bai neman taimakon kowa in matsala na samunsa ko manzo Allah bai kiran shi Allah zai kira wai ya zo ya kawo dalilin da yasa zai yake wanga magana ai wanga shine Qur'ani gaba da abin da yasa Allah ya aiko Qur'ani kenan ko ne abin da yasa ubangiji Allah ya wahayin Qur'ani kenan تو الله دوكا كامونا مالا الله دوكا كامونش اللهم انصر عبدك دكتور عبد العزيز اللهم انصره عليهم اللهم انصره اللهم انصره اللهم اكفيه بما شئت اللهم اكفيه بما شئت اللهم اكفيه بما شئت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كله جارا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كله جارا من شر هؤلاء المبتدعين اللهم وكن له جارا من هؤلاء المشركين اللهم كن له جارا من هؤلاء الماكرين اللهم كن له جارا من هؤلاء المبتدعين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن له جارا من حكومة بوشي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 yau in Allah da mun yi alkunut kan wanga mukabala insha Allah mun yi alkunut kan wanga mukabala da ikon Allah kuma ina roƙon ku in kuka je cikin sujudan ku duk baki da ku roki Allah Allah ya dokaka gaskiya kan kariya Allah ya dokaka gaskiya kan kariya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila liqa'in akhar wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa